Majalisar Zartarwa ta Ministocin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Shugaba Muhammadu Buhari ta yi taronta na mako-mako inda ta amince da tsare-tsare da zai kai ga ciwo basussuka tsakanin shekarar nan zuwa shekara ta 2019 domin inganta sassa daban-daban na rayuwar 'yan ƙasa da kuma bunƙasa tattalin arziki musamman maganar ciwo bashi da da za a aiwatar da bashin domin ci gaban ƙasa haka kuma majalisar ta ba da amincewarta dangane da tsare-tsaren da za a bi da ƙa'idoji wurin haƙo ma'adanai a najeriya ta yadda gwamnati da 'yan kasuwa ko jama'a masu zaman kansu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da an yi tsarin da ƙasar za ta ci moriya domin ci gaba da janyewa daga dogara akan man fetur da yanzu darajar shi ta faɗi a duniya warwas. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya yi mun ƙarin haske akan yadda tattaunawar ta majalisar ministoci ta gabata. To akwai bankin duniya wato World Bank, akwai bankin ci gaba wato na China, China Exim Bank, akwai banki na islama wato da ke saudi arabia islamic islamic development bank da african development bank saboda haka wayannan bankuna irin gudunmawa da suke so su bamu na basu suka nan sun hada aikace-aikace da za a yi na farfado da rayuwa kamar a yankin arewa maso gabar na Najeriya inda Boko Haram suka yi barna akwai aikace-aikace na raya ƙasa da ake so a gaggauta yin su yanzu kamar shi ciwo irin na polio nan da ta sake kunno kai ana so a dawo da allurar rigakafin polio duk kasar gaba ɗaya ma yanzu ake kuɗin da aka ware a kasafin kuɗi ba zai isa ba to irin waɗannan aikace-aikace ne ake so na gaggawa waɗanda za a yi da kuma kamar yadda na faɗa irin kamar aikin layin jirgin ƙasa Legas zuwa Kano da Lagos zuwa Port Harcourt akwai tituna akwai gadoji akwai ayyuka dai da suka shafi ma'aikatu da yawa. Amma a daidai lokacin da ake ta korafi akan matsaloli na basuka a ƙasa da ƙasa kana ganin wannan dabara ce mai kyau a Najeriya ta fara ciwo bashi bayan akwai matsaloli ma na cikin gida na sha'anin tattalin arziki da bata yi gyara akan shi ba ko kuma gyaran yanzu bai tasiri ba. Wato shi matsalar bashi Ka ciwo wanda ba za ka yi ba a su masana tattalin arziki suna nuna cewa a'a bashin da ke kan Najeriya ma ya yi kaɗan. Ƙasashen da ba su kai mu ƙarfin arziki da yawan jama'a ba suna ɗaukan bashi fiye da irin wanda muke ɗauka idan laifin irin basussuka da ake ɗauka a baya shine a karɓo shi daga ƙasar waje a zo a ɗora akan teburi a yi kasan faifai kowa ya ɗauka ya sa aljihunsa ya tafi a ƙarƙashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari wannan lokaci ya wuce idan za a karɓo wani abu a bashi a'a sai dai don aiwa jama'a aiki kuma za a sa ido a tabbatar cewa an aiwatar da abin da aka karɓo wannan bashi don aiki malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya shina karin haske dangane da taron majalisar ministoci da aka yi abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya